نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا yake babin fadar Allah madaukake sarki falan ma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma fatta kaza sabila wajil bahai saraba mazhaban imam al-bukhari ke fassara cewa saraban ai mazhaban yasrabu yasluku sai sai kifin ya kama hanya ya tafi yana tafiya wa minhu a cikin wannan kalma ne masraban wa binna bin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ai salikun fi sirrihi ai fi mazhabihi wanda ya kama hanya da rana yana hanyar sa قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني على بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد قال يتي إنا لعند ابن لعند ابن عباس في بيته من رواية يتي مو منكسر ثبت منكسر كوري ابن عباس أجدنسا إذ قال سيتي saluni ku tambaye ni ma'ana almajirai ke zaune wurin ibn abbas sai ce musu duk wanda ke da wata tambaya ya tambaya duk wanda ke da abin tambaya ya tambaya kulki. sai mai riwaya yake ai abul abbas ya kai abul abbas ja'alani allah fida'ak allah ya sa ni fansanka bil kufati rajulun qasun yuqalu lahu nawfun yaz'umu annahu laysa bi Musa bani Isra'ila yace akwai wani mai ba da labari mai kawo kistoci a Kufa shine yace zan tutuka yana fadar cewa ai Musan da aka yi labari da shi ba Musan bani Isra'ila bane أما عمرو لرواية أشكي رواية عمرو فقال لي قال كذب عدو الله yace ɗayan mai riwaya da ya rawaito wurin ibn Abbas ce min yayi ibn Abbas ya ce wannan mutumin yi kuskure wa amma ya ala ɗayan wanda na rawaito riwayan kuma a gunta shi cewa yayi fa qala li qala ibn Abbas ina tambayan sa sai ce ibn Abbas ya ce bai kawo wancan kalma ba ka zaba aduwullahi yace haddathani ubay ibn ka'b ibn abbas yace eh, eh, ubay dan ka'b ya bani labari hadha min babi riwayati sahabi an sahabiyyin akhar ko ibn abbas sahabi ne shi kuma ya rawaito daga ubay dan ka'b Kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kira da annabi Allah sabbata a gare shi yace Musa rasulullahi Musa manzon Allah ma'ana daga harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da Musan da aka yi wannan kisa da shi Khadiru shine Musa bani Isra'il bani eh, bani Isra'il قال يسي zakkara nasa yauman manzo Allah ke bada labari yake wata rana annabi Musa ya tashi yana yi mutane wa'azi yana yi musu wa'azi yana jan hankalinsu yana bayyana musu shari'ar Allah hatta idza fabatil uyunu warqatil qulub sai da mutane wa'azi ya shige su mai kuka na kuka mai zubar da kwalla mai zubar da hawaye zuciya duk ta natsu sai rautai rauni saboda imani walla da ya ga hankalin mutane ya ya jawo hankalin mutane sai ta tasirin wa'azin sa ya shige su to kafin su kosa kar su su kosa da maganganu sai ya dakatar da wa'azin sai kama hanya ya jiya zuwa gida kenan fa adrakahu rajul sai wani mutum da wa'azin annabi Musa ya shige shi sai maza maza ya je rishi annabi Musa fa qala sai ce ai rasulullahi ai ya rasulullahi ai min ahrufin nida'i ya aiko hal fil ardi ahadun a'lamu min ya ji zaƙin wa'azi ko ya yi tasiri a kansa sai ya ce shin a duniyar nan yanzu akwai wanda ya ji ka sani kala la sai annabi Musa ya ce a'a yanzu abin da ya tambaya yanzu jawabin annabi Musa yana komawa ga kan menene akwai wanda ya fi ka sani sai ce a me aka kore yana kore cewa ba wanda ya fi sani baya kore cewa akwai daidai da shi kun gane ko fa ataba Allah alaihi in lam yarudda al-ilma ila Allah sai Allah ya kwabe ya ladabtar da shi dan menene bai mai da ilimin komai zuwa ga Allah ba hadisai sai ka tattara su baki daya sa'annan ka iya kira ma'anarsu in ingantaccen ma'ana in ba haka ban ka dauki riwaya daya sai ka je kai ta kwama tala sai ka je ka rinka faɗan abin da kake faɗa yasa duk mas'ala in ta kai ta kawo ba waɗanda suka fi harrara eh, ma'ana kiyaye mas'ala fahimtar mas'alan kamar malaman hadisi yasa in ka karanta a sunan asiha sannan ka zo sunan sannan masani muwassa'at musannafat duk waɗannan ka gama sai a zo al-ajza ina mana al-ajza'u al-juz'u shi mufradin sa kenan al-ajza'u jam'i shine duk mas'ala da ta zo hadisi ya zo sai a bi duk wannan hadisan a tattara su waje daya a darrasa su duk baki ɗaya sanadin su na matanin su sa'annan a fahimci ma'anan abin da ake nufi shine ma'ana juz'ul qira'a juz'u raful yadaini kai ma zaka iya tara wannan hadisan da su zo cikin kisan halal Musa da Khadru kace juz'u qisat saka shikenan mun gane ko don wata riwaya akwai bayani a cikin da ba ta cikin wata riwaya ba ta cikin wata riwaya in ba kai sa'a ka samu riwaya da ke cikakken bayani ba kaje ka samu riwaya da aka takaita ko ba ka cikakken bayani ba to kan abin da zaka je kana magana kenan sai ka kana maganganu wata rana kuma zo ana ana bayyana maka ga abin da ake nufi mun gane ko yanzu wannan riwaya ta nuna cewa annabi Musa abin da ya yi bai dace ba shine Allah ya kwabe shi na ladabtar da shi Allah yana iya kwaban kai ladabtar da kai sai ka je kowane ne ko yaron gidanka ne Allah ya ce ka je ya ba shi abin da bai baka ba mun gane ku baya nuna cewa na hadiru ya fi annabi ya kila bala sai aka ce da shi eh ai rabbi sai da aka ce eh akwai wanda ya fika to da aka ce ma annabi Musa akwai wanda ya fi ka ilimi akwai wani bawa na da na ajiye shi wani wuri na ba shi ilimi ne ilmin yawa da baka da shi annabi Musa da ya hasadan wannan bawa ba da ya kirin bibi ba da ya kina ba da ya komai ba da ya ce da yake daga gaske gaske ce Allah ya nufa sai ce ya ubangiji wannan mutum ko ina yake a ina zan same shi ne yaya zan yi in hadu da shi fa aina qala sai Allah bi majma'il baharaini yana nan matattaran teku guda biyu akan wannan malamai su yi saɓani su ka ce sun fadi don cutuka baharu kanjumi da baharu kaza baharu asuwari da baharu as da aka fada ne ke ku guda biyu. Kala ai rabbi sai an yi musamman ya ce in al'amu zalika Kabiru ya Allah ma sarki a nuna min a saka min a nuna min wata alama da zai iya fannin wajen ko wannan musu in na kai wajen. Allah zai iya masa nuni ilhami wahayi ya ce in kai tako kaza ko in kaje kaza a waje kaza kaza amma sai Allah ya rufe maka wannan yace alama ma za nuna maka don adada ladabtar da kai وقال لي أمر من رواية قال حيث يفارقك الحوت وقال لي على خذ نونا ميتا حيث ينفق فيه الروح من رواية kuma يا رويت wannan riwaya هذا ما لم biyu. na farko dai sai ce haisu inda ka je ka rasa wannan kifin to daga nan za ka samu wannan bawan Allah ɗaya ne riwayan yace abin da za ka yi ka ɗauki kifi mataccen kifi ka sa cikin kwando ka tafi inda duk ka ga kifin ya yi motsi ya samu rai to nan bawan yake mun gane ku fa akhara hutan faj'alahu fi miktali annabi Musa abin da aka faɗa masa kenan sai ne kifi ya sa a cikin kwando fa qala li fatahu sa'annan sai ce ma yaron sa Yusuf dan nun la ukallifuka illa an tufirani haythu yufariquka al-hut kai wannan yaro ba na tsora ma wani nauyi ba wani abin da nake bukata gare ka ba ka ɗauko takalmina ko buta ko kai a'a abin da nake so ka mai da hankali duk wani canji da ka gani game da wannan kifi ko ka rabu da shi ko ga yayi motsi ka ba ni labari abin da na tsora maka na kallafa maka kenan ban ce kai min wanki ko ka gano buta ko takalmi ko menene in ma wannan yana cikin ayyukanka abin da na fi tsora ma yafi muhimmanci shine wannan mun gane ko to sa'a saboda yaron ya mai da hankalinsa yana yana lura da kifin har yanzu ya ga inda ya rasa ko ya inda kifin yayi motsi ya samu rai kala ma kallafta kafira ne sai ya ce ma mai gidansa ai baka tsora min wani nauyi mai wahala ba فذلك قوله جل ذكره وإذ قال موسى لفتاه shi kenan lokacin da in qala musa li fatahu yusha ibn nuni laysat an sa'id wannan zance ne na riwaya فقال فبينما هو في ذل في ظل صخرة في مكان سريانة yace yayin da suka kasance kasance karkashin wani dutse cikin inuwan wani babban dutse wajen da akwai kasa saryana min sara kasa ke in tabarraba al-hutu wa Musa na'im da suka je suna kwance cikin gida a cikin inuwa yaron sai ya ga kifin na motsi yana motsi a lokacin annabi Musa na bacci sai ce to ba zan ta da annabi Musa ba dan kar na fata masa bacci amma in ya farka zan ba shi labarin abin da ya faru da Allah ya kaddara sai sun tafiya sun sha wahala annabi Musa ya farka sai yaron ya manta ya faɗa masa sai da tafiya sai tafiya mun gane ko وموسى نائم وقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتدرب الحوت حتى دخل البحر كيفين يموت har ya fada da ya tashi daga cikin gwando ya fada a cikin ruwan a cikin kogi a cikin teku fa amsaka Allahu anhu jiryatal bahri sai Allah ya rike gudan ruwan baya gudu kifin ya saura nan hatta ka anna asarahu fi hajari ka ce ga alaman gurabun kifin ma akan dutse قال لي أمر هكذا كأن أثره في حجر وحلق بين إبهاميه واللتين تليانهما sai ya nuna masa haka ko haka ya nuna ga kaman ga ruwan da dutsen inda suke amma dan kofa kaɗan kaman ɗan ta ga inda kifin yake Allah ya rike shi a nan laqad laqina min safarina hadha nasaba yace ai mun hadu da wahala a cikin tafiyar mu wannan qala qad Allahu anka an-nasaba sai yace ai Allah ya husace ka Allah ya yanke ma wahala yanzu laifat hadhihi an sa'id yace wannan riwaya wannan kalma ba ta cikin riwaya sa'id ibn zubayr faraja sai suka koma fawajada hadiran da suka tafi yace na gada ana nan kina na haza na saba sai yaro yace to ai Allah ya yanke ma wahala yanzu in dai wannan shine wahala Allah ya yanke ma ai inda muka kwanta muka dan kici gida muka huta din nan na manta da kifin a waje sai Musa yace dama abinda muke nema kenan maza sai mu koma tafiyan mil nawa ne tafiyan kwana nawa ne tafiyan yini nawa ne lallai sai an koma dama abinda annabi Musa ke bukata kenan قال Usman Ibnu ابن Sulaimana سليمان على تلففة sai suka samu sayyidina hadiru yana kwance kan wata shekida koriya shar ala kadibil a tsakiyar ruwa ko tsibiri ne Allah ya masa yana kwance ciki ko tsakiyar ruwa ne in tsakiyar ruwa ne sai zama ko kan wani dutse ko kuwa tsibiri ne tsakiyar ruwan yake kwance a ciki قال سعيد بن جبير مسجا بثوبه ينار كده في فرصه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت تحت راسه يد انك كنت كان da kana da bargo daya kana so ka rufe jikin ka kar iska zai je dauke sai ka ja bakin zanin ka danne da kafarka bakin sauran bakin ka ja ka dora kanka akai haka an sayyidina hadir yayi yana kwance ciki fa sallama alaihi musa sai annabi musa ya masa sallama faka shafa an wajihi sai ya buɗe ya ji motsin ayi sallama sai ya buɗe huskarsa wa qala hal bi ardi min salami yace shin ashe akwai masu sallama a kasan nan ma'ana bai taba jin wannan sallama a kasan ba ko dai ba musulmai bane ko ko a'a musulmai ne amma wata sallama suke yi man anta sai sai na hadir yace wane ne kai qala ana musa yace ni ne musa قال موسى بني إسرائيل يتي موسى بني إسرائيل قال نعم يتي إيه قال فما شأنك sai sai na hajjiro yake ma Musa me ke tafe da kai menene labarin ka me kake so me kake nema me kawo ka qala sai annabi Musa yake bi tuli tu allimani mimma ullimta rashada yake ai zuwa yi dan ka sanar da ni shiriyar da aka sanar da kai qala sai sai da hadiru yace amma yakfika anna at ta bi yadayka wa anna al-wahya ya'tika ya Musa yace ya Musa bai ishe ka ga a taura hannunka ba kuma wa ana saukan maka da wahayi ba wannan duk bai ishe ka ba sai ka zo ƙarin ilimi ba a hadiru zai hadiru ba zai ba'a da littafin Allah ba ba zai ba'a da manzon Allah ba ya san abin da Allah ya san abin da yasa Allah ya turo Musa wajensa yace yanzu ga kada a taura kuma ana ma wahayi kuma sai ka zo ka nemi ƙarin ilimi inna li ilman la yanbaghi laka an ta'lamahu ina da ilimi ba za ka iya ba ka da sanin duk abin da nake da shi baya nuna cewa Musa bai san wani abu cikin da'a yace ina da wani ilimin da bai ba baka san shi duka ba kai ma kana da ilimin da Allah ya sanar da kai ni ma ban san shi duka ba ma'ana na san wani abu a ciki kai ma ka san wani abu a cikin abin da yake wajena wa inna dan ba zai taba yiwuwa ba a ce sayyidina hadir yana da wani ilimi da annabi Musa da ake saukan masa wahayi da kuma ga a taura hannunsa yace ba shi da ilimi ko kadan ko da ma an ce ilimin zahiri ne da batini ma'ana ya zamana annabi Musa ba shi da ko kadan a cikin wancan sayyidina na ajiyar kuma ba shi da ilimi ko kaɗan a cikin ilimin zahiri wannan duk hankali ba zai ɗauka mun gane ko amma sai ka tattara riwayoyi duk sa'annan ka san magana iyaye za ka yi ka fassara ta wa inna laka ilman la yanbaghi an alamahu fa akhadha ta'irun bi minqarihi sai suna han'an haka sai wani tsuntsu ya zo ya dauki baki sai ya tsoma a cikin ruwan teku min al-bahri wa qala sai sayyidina hadir yace wallahi na rantse da Allah ma ilmi wa ma ilmuka fi jambi ilmi Allah illa kama akhadha hadha tairu bi minqarihi min al-bahri yake da ni da kai duk ilimin da muke da shi dangane da ilimin Allah madaukakin sarki kamar yadda kaga wannan dan tsuntsu ya zo ya tsoma bakin sa a cikin teku ya fitar hatta idza rakiba fi safinati har suka je suka shiga jirgin ruwa wajada ma'abira sifara suka je suka shiga jirgin ruwa aka je inda aka tsaya akwai daga nan inda suka tsaya akwai kananan jiragen ruwa kwale-kwale kenan da za su ɗauki wannan daga wannan za ba su kai shi wancan sai suka shiga su ne ma'abira su ne suke ɗauka mutane su kai su eh, masauki تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل الآخر arafuhu masu wannan aikin sai suka san sayyidina hadin kalu Abdullahi Salih suka ce bawan Allah mutumin kirki قال قلنا na'am الحجر قال نعم ده الحجر سكي نفي سيتي إيه قال لا نحمله بأجر suka ce wannan ya Allah sarki bawan Allah mutumin kirki ai ba za mu karbi kuɗi ba za mu ɗauke ka amma kyauta fa kharaqaha wa watada fiha wasilan suna cikin tafiya da annabi Musa ya ji an ce mutumin kirki ne an dauke shi ba za a karbi kudi ba sai annabi Musa ya dauki gatari ko hadda ko wata karfe ko wuka sai ya huda jirgin ruwa sai ya maza maza ya dauko wani abu ya saka kaman turke ya yi masa kamar kirki tsayar da shi ko ko karbar na cikin ruwa kada Musa da annabi Musa ya ga haka sai ce asarat ta hali ku burka alaha lakad ji ta kai al'imra yace yanzu zaka buɗa musu jirgin ruwa don ka nitsar da su lalle al'amari ka zo da al'amari mummunan al'amari qala mujahidun mujahidun mai tafsiri yace munkaran al'amarin da shari'a ba ta su قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا sai na habir yace kai Musa ban ce maka kai ba za ka iya hakuri da ni ba duk abin da gani sai ka nemi ka ga menene mafarin ba كانت الأولى نسيانا يتي أبين يا فارو سيدنا موسى فاركو أكم من توا والوسطى شرطا يتي نبيكما شرطي يتي إن سألتك عنها فلا تسألني والثالثة حمدا يتي كم تنبيا كأفكما دغنغني دغ النبي موسى قال سيدي لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا يتي كذا كريتيني لكسر منتوا لني كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا الأمر laqiya gulaman suna cikin tafiya sai suka hadu da wani yaro faqatalahu sai sayyidina hadir ya kashe wannan yaro aka ce kama ka sai murde ya cire wani suka ce shi kwancin fitar da shi ya yanka shi waje da يا علا abuna, سعيد ga yara suna wasanni, يارا سنا واسني فأخذ غلاما كافرا ظريفا sai hadiru ya kalli yaran sai ba wani yaro kafiri wani kyakkyawan da a ciki amma kafiri ne fa abja'ahu thumma zabahahu bis-sittin sai kwantar da shi sai yanka shi da wuka annabi Musa ya haka yake aka tarta nafsin zakiyatan da gairi za ka kashe yaro ba za ka kashe Ibrahim ba da wani laifi ba da komai ba lam ta'mal bil insi ba ta yi wannan ran da wani laifi ba wa kana ibn abbas qara'aha zakiyatan zakiyatan muslimatan haka sai na mana muslimatan aw Za ka kama rai ka kashe wanda bai wani laifi ba kaƙaunika gulaman zakiyan na biyu kenan sai suka kama hanya suna tafiya fawaja daji daren yuridu anyan yankaza sai suka samu bango ya karkata zai faɗi fa a kama hu sai na hadir ya haka sai daga bango sai tsaya ya gina shi kala sa'idun بيده هكذا ورفع يده فاستقام مي بعد رواية سعيد سيمون يا هكا ده موسى يجا ده سيدنا حبيب يجا بانكو يا هكا كتا زي فادي سي دغا شي هكا ده حنوسا كرامة كينا أولياء الله سي دغا في سي شيكنا يا جيني موسى بانكو قال يا علا حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام من رواية إن أمان سعيد سوى سيدنا حبيب يشعى في بانكو سي بانكو يشعى في sai annabi Musa ya ce laushi italatta khassa alaihi ajra ai da ka ga dama da ka karbi la'ada akan wannan aiki da kai musu mutane mu zo mu roke su su bamu abinci su kiya su yi muna ziyafa na baki su kiya kuma mu yi musu aiki ai muna da daman da zamu karbi la'ada mu samu abin da zamu wayannan abubuwa nawa suka faru ya huda jirgin ruwa zahiri barna kenan ko ya kashe mutum zahiri barna kenan ko to daga bangon da yake ma barna ne ba gyara ba ne a'a ina zance a yi ba eh wancan na farko barna ne wannan na biyu barna ne to na uku kuma barna ce gyara aka yi ko jin riwayoyi sai ka bi su baki ɗaya sa'an ka san me ake ne قال سعيد أجرا نأكله لا كاكر Adamu na ناتي وكان وراءهم وكان امامهم قرأ ابن عباس امامهم ملك يزعمون يتي غبنسو akwai wani sarki azzalimi da in ya ga jirgin ruwa lafiyayye sai ya karba shi ne sai na hadir yayi dabara kafin mu kai wajen bara na huda jirgin ruwa in ya ga illa game da jirgin ruwa zai bar musu abin ala bakin daga baya ma gyara mu. yaz'umuna an ghairi sa'id annahu suka ce masu riwaya waɗanda ba sa'id ibn jubair ba suka ce wannan sarki sunansa hudad ibn hudad wal gulam al maqtul ismuhu yaz'umuna wannan sarki sunansa kenan wannan yaron da aka ce sunansa jaytur malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba yace ai gaban su akwai wani sarki azzalimi duk jirgin ruwan da ya zo yake babu illa game da shi sai fa fa'aratu kaga hadin nan ke fala fa arati sai na so idza hiya marrat bihi an yada'a hali aibiha mun ji ko sai na so in jirgin ya wuce wurin sarkin azalimin ya kale musu abin su kada ya karbe ya kar ya kwace jirgin saboda aibin da ya gani a ciki idza jawazu aslahuha in suka shige farke sun je su a gyara abin wannan menene kuma ya shiga duhu yanzu akwai wani abin da yake da duhu fantafa'u biha sai su yi amfani da abin su wa minhum man yaqulu sadduha bi qaruratin akwai wanda suka fada yace da bayan an wuce ma sai suka dauki kwalaba ko gilashi suka toshe inda aka aka fasa musu aka huda din wa minhum man yaqulu bil akwai wanda suka ce a in aka wuce za a nemi kwalta a narka a doka a liki inda aka huda A asira da jirgin ya da tare da dan illa yar illa da ke tare da shi ko a rasa jirgin baki daya gara asira da jirgin ko bil kana abawahu mu'minaini wannan yaron kuma aka ce iyayensa guda biyu mu'minai ne wannan riwaya ce fata Buhari sahihiya ce wannan yaron kafiri da aka yanka iyayensa mu'minai ne wa kana kafiran shi kuma kafiri ne yaro fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra sai muka ji tsoro kada ya fitine su san yaron ya shiga ransu su je su kauce ma shari'ar Allah su je su yi abin asha su je su yi menene da menene shi yasa a rasa uku wanda an rasa daya shi yasa ya kama wannan yaro ya kafiri ne amma iyayensa na son ka san iyaye in suna son da za su yi rashin mutunci za su yi rashin gaskiya za su saba ma shari'a wai dan ɗan hankali ke kwanta ko ɗaya mun gane ko to akan haka sayyidina hadiru a je a cikin ilimin baɗi ne ma in aka samu ƴaƴa da za su sa uban sai kansu sai sai ne sai hadiru zai ne sai zai kace in ba haka ba za su sa uban su ya iyayen su su kafirce su bar imani ko su yi rashin gaskiya ko su yi abin asha saboda sun fitini da waɗannan ƴaƴa ko da maza ne ko mata ashe ilimin baɗi ne ma yana nuna cewa in aka samu ƴaƴan da za su fitini uban su yi rashin gaskiya sai a kawo hadiru sai yake wa kufran da kafirci wa an huma hubbuhu ala an yutabi'ahu ala dinihi yace kada son wannan yaro ya sa iyayen muminai su je su bi su cikin addininsa su kafirce su bar imani su bar jari'a, sai abin asha yace abin da yasa hadiri ya wannan ɗaki nan فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما hajir yace sai muka so mu kashe shi Allah ya musanya musu da na kirki wanda yake ya ci ya fi wannan tausaya ma iyayen iyayen sun fi jin daɗin wannan da za a musanya musu idza qil lakum tafassahu fil majalis fafsahu yastahi lahu mun gane ko لقوله أقتلت نفسا زكية وأقرب رهما هما به أرحم منهما يتي أي إنسك سكد حدر يلك والنيار ينا فاتا ألا يمسن يامسو تانا قري تانا كيركي وانا بعضي ساس مسافر شبا بعضي ساس كوشي با بعضي ساس أدن أشابا كما وانا يتي توسى يامسو دوانا دا أخشي كما سنتي سلاسو تكون وانا أكا مسن يامسو سنة مؤمنين أو قريني بالأول الذي قتلها بر وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية riwayan wani ba sa'id ibn jubair bai ce bayan hajar ya kashe wannan da Allah ya musanya ma wayannan iyayen ya mace ta haifi ƴaƴa aka samu annabawa a ciki wa amma Dawudu ibn abi asim فقال عن غير واي انها جاريه yace wannan da da aka kace shi don kare zai kace ni iyayen su bar imani Allah ya musanya musu da na kwar'a ta kwarai wacce take ta haifi ɗaya da aka samu annabawa mun gane ko to wannan riwaya ita ce riwaya da ta fi cika a cikin kitsan hajiru da sayyidina Musa mun gane ko har aka kai karshen kitsan yace zalika ta'wilu ma lam yace wa ma fa'altuhu an amri da kaga na kama na kashe, da kaga na gyara na gina musu bango da na huda musu wayannan abubuwa wayannan abubuwa guda uku duk ba na yi su ne a kan son zuciya da son zuciya na ba Allah ne ya umurce ni in Allah ya ce ka kona ka huda jiragen ruwan duniya duk menene sabon Allah ma su Zaban Allah shine ka saba wa abin da Allah ke kai amma in kai abin da Allah ke kai kai ibada ko kai sabo wannan zahiri ne ko batini zahiri mun gane ko to sa'an nan sayan na habiru bai kai ma musa wannan shine ilimin da baka da shi bai ce a'a wannan shine fassarar abin da ka kasa hakuri da shi mun gane ko sa'annan kuma sayyidina hadiru da darajarsa da cewa shine malami yanzu da annabi Musa ya ga yayi abin da ya saba ma shari'a sai da ya ci masa yaya za a yi in yanzu ne ka ci masa ne sai da ya tsayar da shi sai ka kawo loyan da zai sai ka kawo loyan da zai maka zai zai kwace ta anan sai na sai sai ne sai ai mun abu ba za a tambaye mu ba yace Allah ne yace in sa'an nan kuma sai ya kawo masa fassara amma wancan da kaga nayi kaza bai dace da hankalin bai dace da abin da ka sani ba abin da yasa nayi shine kaza kaza kaza kaza wannan da kaga nayi shine kaza kaza sai da ya fassara duk sai da ya kawo hujja ya kawo dalilin da yasa yayi wa'annan abubuwa duk baki daya yace Allah kuma shine yasa yace in yi haka ashe duk abin da Allah yake kai in kai ba za a ce ka saba ma Allah ba ashe abin da Hadiru ma yayi ba ya saba ma hankali bane bin Allah yayi kuma sai da ya kafa hujja yace Allah ne yake in yi to duk wanda ke yin abu ya ce shi ma ilimin baɗi ne kawo hujja ke Allah ne ya ce na yi kaza in ba haka ba ka da wata hujja sa'an nan abubuwan da sayin na hadin ya yi ba duka ne suka ke ma hankali ba fa na ɗaya da na biyu in sun saba zahirin su gina kai ma mutane aikin kirki shi kuma fa shi aikin kirki ne to in kana so ka ji ka yaba ilimin batini kai ma Allah ya baka zuciya ka fitar da zakka malami ko wane ne ka ce ai ilimin batini ne kana da almajiri ko muridi shekara 30 yana maka hidima kasuwa ta zo ya karye ka dai dubu mai can ko dubu ɗari a biyar ka baki ka ce gashi an baka ya kai ciniki ilimin batini ne haka aka ce ba wanda zai ce sa'an nan kuma duk abin da kai ba ka da hujja da za ka kawo ka ce Allah ya baka izini kai ka daina sallah ka ce kai kana aiki da ilimin ba ba ka da mutane ya halatta muna mu da shi ibi kaza duk waɗannan haramun ne wallahi tallahi ba wanda Allah ya halatta ma wannan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba wanda ya halatta ma ya saba wa Allah ya fake da wani abu dan sayyidina Ali za sai na Usman za waɗanda suka yi duk wanda ya zo ya da kuskure wanda ya zo wata ta zo ta ya manzo Allah fahirni da me yayi na ga na dauko ciki na na shege yace je ki har ki haihu tukunna ta zo ta ya manzo Allah ga na haihu ya na ya akai yace je ki kire na tukunna ta zo ta ya manzo Allah ga na rene shi har na yaye shi gashi yana cin abinci manzo Allah ce ku nan ku da ku je ku je nace ya rasulullahi fahirni ka karkake ni da akwai wata dama manzon Allah ya fi kowa tausayi da sai sai shi kenan akwai wani bangare akwai wani bangare shi ilimin batini ne ce amma sai da ce aje a jefe ta aka jefe ta har mutuwa yace laqad tabat tawbatan law wufi'at ala ahli madina laqad alamin ce ta tuba tuban da da za a raba ma mutanen madina duk sai haka je a samu mahzumiya wata mata ce a cikin Madina wacce take sananna ce shahararra ce ta kai ko ina cikin daraja da kyau da ɗaukaka amma ta ji ta yi fata ko ta ari wani abu ta mayarwa aka zo aka ce gashi nan kuma shari'a sai a yanke hannunta kaga munin da kaga munin da ke cikin wannan abin yanke hannunta za a yi mace kyakkyawa mai daraja mai ɗaukaka kamar cikin kowace ƙasa ka ce wacce ƴar wani ƴar wani sananniya ce aka ce zai ka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. yace kai za ka zo cikin haddi na Allah kaza kana neman ceto kana neman ceto ata shau fi haddin min hududillah wallahi law fatima tuzarakat laka ta'fiya inna ma ahlaka alladhina kana qablakum ila eh yace abin da ya halaka da magabata bani Isra'ila kenan ne daraja ya sata a bar ya wuce kala kan yayi a kama shi a daure ko a kama shi a yanki. yace da fatima za ta yi ya za a yi da ita a je a yanke hannunsa da akwai wata dama wallahi sallallahu alaihi wasallam sai ke ku je da ita yasa wa'annan duk shedan ne yake zuwa yana yana lalata mutane mun gane ko mun ji kisan sayyidina hajar kenan ko haka bayan Allah suke bayan Allah sayyidina hajar da yake da sayyidina Musa yake samu sayyidina hajar ina ya same shi yana kwance shi kai daga shi sai bargo ɗaya ko marci abin mayafi ɗaya ba wanda ma ya san bai sai shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza ba Musa bai sai shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza ba babu kaulihi babu yake wani babu قوله فدر الله مدوكين سركي فلما جاوزا da suka ce da suka wuce kala gada atina gada'ana yace ma yaro su kawo muna abincin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle mun hadu da wahala da wannan tafiya a wannan tafiya ila qawlihi ajaba sun'an yace amalan ويحسبون انهم يحسنون صنعا اي عملا suna zaton cewa suna kyautata aiki hiwalan ay tahawulan la yabuna minha anha hiwala ba ta son a canza musu imran wa nukran dahiya ay yace laqad shay'an imra laqad jita shay'an imra yace ai abinda shari'a take abinda yake ba shi da kyau yanqadu ay yanqadu kama tanqadu sun kamar yadda hakuri ke karkacewa ko ko kaga abu ya karkace bai kawo ba ya yace duk in kafa wannan kafa wannan duk ɗaya ne ruhman yake ruh akai ruhman ay min ar-ruhmi wa hiya ashadd mubalaghatan min ar-rahma in ce ruhum ya fi kai matuka cin jin kai ma'ana jin kai mafi kai matuka wa yuzannu annahu min ar-rahim yace ana zaton cewa shi ma daga rahim ne jin kai wa tud'a makkatu ummu ruhmin yace makka ana ce mata yana cikin sunan nakin makka ummu ruhmin ai ar-rahmatu tanzilu biha uwar jin kai saboda jin kai na sauka a makka ka taba jin sunan makka ya haka ummu ruhmin kenan ko قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس يتي ناتم ابن عباس إن نوفل البكالية يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر وأن حديث يا كاوش سوء من كبي cikin sanadin zaka ga bambanci in ka bi matanin kuma mufradatu zaka ga akwai ƙarin bayani a wani ba cikin wani sai sa yake maimaitawa haka yasa ko da yake an fassara shi za mu karanta duk baki daya tabarrukan ko da mu yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kuma kisan na Musa da Khadijah فقال كذب عدو Haddasa حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم قال أنا فأتب الله عليه أي من مغنى أنا إنكم إيه da yake ana khairun minhu wa ya faɗi wannan iblis ko sai Allah ya shi ana rabbukumul a'la sai fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula annabi ce ana Allah ce a a ba kai bane yasa ka kiyaye zancen alfahari ni din ni ne mu ne mutuwa Allah baya so duk wanda ya fi Allah ya wulakanta shi nan da nan ba sai an da lokaci in lam yarudda li ilma ilayhi وأوحى إليه بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي ربي كيف السبيل إليه قال تأخذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فاتبعه قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى حتى انتهيا الى الصخره فنزلا عندها قال فوضع موسى راسه فنام قال سفيان وفي حديث غير امر قال وفي اصل الصخره عين يقال لها الحياه yace a wannan cikin bayani yace a karkashin wannan dutse da suke kwance akwai wani idon ruwa ruwan ana ce da shi ma'ul hayat duk abin da ruwan ya taba ruwan sai ya samu rayuwa shine ruwan ne ya taba kifin da ke cikin kwando sai ta samu rayuwa mun gane ko la yusibu min ma'i shay'un illa hayya فأصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكسل فدخل البحر فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا الآية قال ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به قال له فتاه يوسف بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الآية قال فرجعا يقصان في آثارهما فوجدا في البحر Kasfa da suka samu cikin ruwan akwai wani wuri haka kaman dan kofa haka kaman dan kuwa a dan taga inda kishin yake da ciki kenan mamar alhuti fa kana li fatahu ajaban wa lil huti saraba sai yaro yana mamaki al'amarin ya zama abin mamaki wurin yaro kitin kuma ya samu hanyar tafiya قال فلما انتهيا الى الصخرة اذ هما fa sallama بثوب Musa, عليه wa 'Anna وأنا بأرضك salamu. فقال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه <coughs> قال بل أتبعك قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة فعرف الخدر فحملوهم في سفينتهم بغير نول يقول بغير أجر وليس بغير نول وليس بغير أجر دف بعد لا أدى بعد أنكر بكومي با فركب السفينة قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره البحر فقال الخدر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره قال فلم يخجأ موسى إذ عمد الخدر إلى قدوم فخرق السفينة فقال له موسى قوم حملونا بغير مول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت الآية فانطلقا إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخدر برأسه فقطعه قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع من صبرا إلى قوله فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقال بيده هكذا فأقامه فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن زم الله صلى الله عليه وسلم يسي وجدنا من كونا إنا من فاتا من شعوان أن موسى صبر من زال لك منا إنا ماذا النبي موسى يا يحقلي أهم كان ينا بن خدر أيضا سيمون ما ما كان إني إني إني حتى يقص علينا من أمرهما قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك ابن عباس أترين قراءة ينا كرن وكان أمامهم ملك وان أقوي وان سركي جبنت يأخذ كل سفينة صالحة غصبا ينا قواتي شكا جرجر وان بيزولا في أي شيء قواتي وأما الغلام fa kana kafiran yace amma wannan yaro kafiri ne saboda kada iyayensa su fitino da shi su kafirce yasa aka kashe wannan haka shine riwayoyi kenan da Imam Bukhari ya kawo na kissan sayyidina Khadiru da sayyidina Musa to dangane da ba ga magana da aka yi da wani bawan Allah na gari shine Khadiru wani suka ce waliyi ne na Allah wani suka ce annabi ne shine annabawan Allah wani suka ce bawan Allah ne ko menene ma dai aka fa ta'ala Allah ya ɗaukaka darajarsa ba haka bane to za mu ga kuma wani bawan Allah da manzon Allah ya bada labarin shi ba sahabi bane amma manzon Allah ya bada labarin da sunansa da kabilarsa manzon Allah ce in kun ga wannan mutum ku ce masa ya rokan muku Allah ya muku gafara daga harshen manzon Allah wannan mutum ya zama mai kenan sunan shi Uwais ibn Amir al-Karni radiyallahu ta'ala anhu wannan wani bawan Allah ne bayan sahabbai har annabi kaza ba wanda manzon Allah ya kira shi da sunan shi ce wani kaza wa wani kaza sai Uwais ibn Amir al-Karni kowa ya san darajarsa da karamominsa Muhammad Bello yana da yace al burdul yamani fi khabar wais al yana da littafi dan littafi karami da yake da shi al burdul yamani fi khabar wais al ya kawo labaran wais al-qarni wais riwaya ta ta inganta cikin sahih muslim da uh, sahih uh, al-mustadrak al da hadisai sahihai na cewa wannan bawan Allah manzon Allah ne ba da labari har na Umar yana halifa da ya zo kai ne wane da wane da wane yace eh ne ce to karo kan min Allah gafara saboda na ji manzon Allah ya ce kaza kaza kaza menene sunansa muka ce Uwaisu Ibn Amir al-Qarni قال حدثنا علي بن حمشاد العدلي قال حدثنا الحسين بن الفضل البجلي ومحمد بن غالب الضبي قال حدثنا أفضل بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال وانا رواية لا أوق رواية مستدرك على صحيح الحاكم سبو ياتي يوا وانا حديث ينا صحيح مسلم حديث ينا صحيح كو لما أقبل أهل اليمن da mutanen yamanawa suka zo ko umra ko haji ja'ala umar radiyallahu anhu yastaqri rifaq fa yaqulu hal fiikum ahadun min qarna da suka zo sai na umar sai yana binciken tawagar su taron su ce akwai wani mutum da ya zo a cikin ku daga inda ake ce makar hatta ata alaihi qarn fa qala har kabilan qarn suka zo sai ce antum qalu qarnu farfa umar bi zamani aw zamani uwais sai Umar ya je ya bincika inda aka ga na wada Umar fa arafahu bin nati da sayyidina Umar ya gani sai ya buɗa jikin shi sai ga alamar da manzon Allah ya faɗa ga manzon Allah ce yana da mene yana da farin jikin sa ya roki Allah Allah ya fahimta masa sai dan kankani kada ya saura dan ya zama sai da alama fa qala lahu Umar sai na Umar da ya bincika ya gan ya ga alama sai tambaye shi masmuk me sunanka kala ana uwai yake ni ne uwai kun ga bayan Allah ba kai shi ba ma sai an bincika ko Kala hal kana laka walidatu, manzon Allah ya bada labari wani bawan Allah ne yana da iwarsa yana masa matukar biyayya saboda masu yi iyayen su biyayya su ji daɗi su tsara, waɗanda ba sa ma iyayen su biyayya su dakatar su dakatar haka daga yau su yi wa iyayen su biyayya shi yasa za mu karanta cikin sa goyi sun karanta sai sai na ce akwai akwai uwarka alaka walida akwai uwarka kala na'am isa eh, nan kala hal bika min al kana da wani abu fari a cikin kamele kenan qala na'am in da'awtu Allah ta'ala fa azhabahu anni na roki Allah Allah ya yaye ni ya tafiyar da shi illa mawdi ad-dirhami min surrati sai sai dai wani wuri kankani kaman kwatan kwatin sule haka a daga wurin kibiyana li azkura bihi rabbi saboda in tuna ubangiji na duk sa'an da ya gani ce wannan abin da da yawa ne da na roki Allah Allah ya ce min da ke ba zan karkan sai da gode ma Allah ya da sanin ke sai ya da sanin girman Allah ya koma ga Allah fa qala lahu umar da ya faɗi haka sai sayyidina umar shine khalifa a duk duniya bayan manzon Allah bayan sayyidina Abubakar ba sama da sayyidina umar fa sai sayyidina umar yake istaghfirli taro kan min gafara kaga inda abu da ku قال أنت أحق أن تستغفر لي أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda ce kai Umar kai ne ka cancanta kai nan addu'a don kai sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mun ga inda abu yake ko فقال Umar, sai sayyidina Umar yace zai bayyana miki abin da yasa ko da nake sahabi na ne ma kai min addu'a inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa inna khayra tabi'ina rajulun yuqalu lahu uwaisul qarni sai na umar ce na ji da kunne na manzo Allah yake kiyayyen tabi'ai wani mutum ne ana ce da shi waisul qarni walahu walidatun wa kan yana da uwarsa yana mata biyayya yana da kisa a jikinsa ya roki Allah Allah ya tafiyar da su fada rabbahu fa azhabahu anhu illa mawdi'a dirhami fi surrati qala fastaghfara lahu da ya ji sayyidina Umar ya bayyana masa sai san lalle sayyidina Umar ya san shi ne kai sai babu wata baba sai ne sai ne Umar gafara قال ثم دخل في أغمار ديما سيدنا عمر الدعاء kada a fitinu da shi nan da na sai bata ya shiga cikin ya'in wannan falan yudra aina waqa'a ba a san kuma inda ya shiga ba ya koya bayan Allah in aka san su koyewa su ba cewa su mu ne mu ne duk wanda ya da jara mu قال ثم قدم الكوفة وكنا نجتمع في حلقته أو رواية sai sai na umar yake za ka koma kufa akwai gwamna na a can zan rubuta maka takarda da samfin shugaban kasa kenan in ka je duk abin da kake so in kwangila ne allocation ne kulotai ne mulki duk abin da kake so daga yau wahala ta kare sai ce masa ina umar a'a na je ina cikin ya ayyuhan nasu talakawa mutane ya fi min da wannan abin da kake so wannan sai yana cewa ya mutum mun gane ko sai na Umar ya san cewa wannan bawan Allah ne da harshen wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana mai masa gafara ya roƙa masa gafara sannan yace ni shugaban kasa ne cikakken kifi zan baka takrifat malakiyya hukumiyya zan baka takadda ya ake kiran shi anan <laughs> takrifat malakiyya za a baka takadda da tambarin khalifa duk inda kai in ka je kufa kana nuna wa gwamna shi kenan gwamna da shi kenan duk abin da ke so duk wahala ta kare yace a a abin da nake so na je na rayu cikin talakawa ba wanda ya san da mun gane ko wannan yana jan hankali wannan yana bayyana mutane duk sa'an da uwai sai tashi yana wa'azi sai ga hankalin mutane ya ji hankalin mutane Allah ya cusa tasirin abin da ya fada a cikin zukatansu فكان إذا ذكرهم hadisi, في حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع حديث غيره هكذا ana nan wata rana sai suka rasa ya daina zuwa wurin wa'azin ya daina zuwa masallaci ya daina zuwa wurin taro fabaqatuhu yau mai riwaya yace wata rana da muna muka zo wurin karatu da zai zo ya muna wa'azi wannan yayi wannan sai ba mu ganshi ba fa qultu li jalisin lana ma fa'ala ar-rajul alladhi kana yaqulu ilaina la'allahu ittaka yace ma abokin zaman sa mutumin nan da yake zuwa ya zauna ya muna wa'azi ba mu ganshi ba kwana biyu lafiya ne ko wani abu ne ya dame shi ko ba shi da lafiya ne fa qala rajul fa qala rajul man huwa sai wani mutum ya ce wane ne ma kuke magana su ne haka ma'ana su ba san wane ne wai sulkar ba tun dai sun ga bawan Allah yayi wa'azi yana shiga zukatan mutane da suka ga ba su ganshi ba sai ne suka neme shi فقلت من هو قال ذاك أويس القرن ne وانين جيت أي أويس القرن فدللت على منزله sai aka nuna min gidan Uwaisul Karni da ba su san inda yake ba yanzu suka je da aka ce shine Uwaisul Karni suka je ina gidansa aka je aka ce zai kaza kaza suka je suka gani fa ataituhu yace sai nazo gidan uwaitul karni na sanai shi fa qultu yarhamuka Allah aina kunta wa lima taraktana yace Allah ya kan Allah ya kanka ina ka kasance yaya aka yi ka daina zuwa mana ne fa qala sai uwaitul karni yace lam yakul li rida'un fa huwa alladhi mana'ani min ityanikum na waye gari ba ni da sifar da zan sa in zo wajen kuma sai zuka abin da yasa ban zo muku ba to yaya kai za zaka je a ci haramun da kai ba a raba da kai ba kai ba ka so ne me yasa kai ba ka so baka san dadin duniya ba ne? kai baka san ilimin ba ne? yaya kai baka san shari'a hakika ba ka je ka ce baka da riga kuma halifa yace zai baka takarda ma ka je duk abin da ka faɗa shi kenan yace a fara fa alqaitu ilayhi radai fa kazafahu ilayya wai ce ai ba ni da riga ne yace sai na tube rida'i bargona ko rigana ko askabi ko menene na baki ina mika masa sai wurgonin dan mai zan jin sa wannan da mutane su gane ce da ba kai ya yaudara ka dai ka ba fatarahu ilayya قال فتخاليته ساعة sun قال sai da na shi ina ta fama har aka samu awa daya akramakallahu Allah ak ai wannan ba komai bane ka karba mana ai mu ba ba ku muka yi ai daraja Allah sa'annan yanzu uwai zai ba shi labari kala قال لو أني أخذت رداءك هذا فلبسته فرآه علي قومي قالوا يتي إنك رجوان ta نفع ba a san da ita kai aka san ka da wannan tufa in mutane suka gani sai ce na je na yaudare ka na yi maka fadanci na yi maka kaza kaza har ka bani riga har ka bi ka kira ni kaza kaza na ta ka je ka bani qalu udru ila hadha المرائي لم يزل في الرجل حتى خدعه واخذ رداءه yake duk wanda ya garce ga ga masu riya kaga dan ya ya ji ya masa riya ya masa ƙarya ya masa dabara da ya da shi har ya karbi riga wurin sa ya sa falam azal bihi hatta akhadahu yace sai da nan naci nan naci nan naci to sai sai shi kenan sai karbi riga fa qult intaliq hatta asma'a ma yaquluna da ya karbi riga shi uwa ya karbi riga yace to ka je ba na faɗa maka ba je ka ka ji abinda mutane za su faɗa dama manzo Allah ce bawan Allah ne mutumin kirki mun gane ko yake je ka da kowa ya je wai je zai tafi mutane na cewa wannan ne riya ya ji ya matsa miki ya na na'aci ya yaudare shi har ya kalli rigan sa yake ka ga ina faɗa in ka ɗauki hanyar Allah ba a ce kar ka a a'a ya halatta ka ci ya halatta ka samu zuci amma karka ka ɗauki hanyar Allah ya zama na kaci kowa sun duniya wallahi tallahi kai je ka banki da safe ka gani mata a arna kafirai karuwai sun kawo kuɗi da daddare sabon gari jiya suka sai suka tsara kuɗi zuwa kawo banki za su aje kai ka dauki abin da ya komai tsada ka bayar don ka kalli kuɗi jiya ne, sakken ce suka bayar suka kawo kuɗi kai ka dauki abin da ya fi komai tsada ka je ka sayar don ka karbi kuɗi kai da su waye ka tsara ba haka bane ba hatta asma'u ma yaquluna fala bisahu da ya fita fakharajna fa marra bi majlisi qaumihi da ya fita ya sa rigar ya fita ina saurare inda mutane za su fada fa qalu zakati unzuru ila hadha mura'i murai lam yazal bir rajuli a hu wa akhadha rida'ahu dama ya fada masa ko فقدمت عليهم shi wanda ya ba da rigar sai ya zo wurin sai ce wannan magagari da sai zancen banza ne ni ne na bashi kuma sai da na nace na roke shi na roke shi dan Allah ko ya karba dan me za ku ce eh, dan me za ku ce yaudara ta yi fa kuntu ala tasahiyuna ba za ku ji kunya ba lima na dan me za ku ta bata masa suna hakuna cutarsa wallahi na rantsa da Allah laqad aradtuhu alaihi fa aba an yakbala na bashi rigan ya fa wafadat فوفدت min qaba'il al Arab. إلى عمر فوفد فرفد فيهم سيد قومه فقال له عمر ابن الخطاب أفيكم أحد to sai aka tsallake wannan kisa ce ana nan ko wata rana sai mutanen Yaman suka zo ko Umara ko Hajji sun je sun je Madina sai sayyidina Umar yace afikum ahadun min qarna ko mutanen Yaman akwai wani mutum cikin kabilun karna a cikinku? ku fa kana lahu sayyiduhum na'am sai shugaban tawaga yace eh ana ni ne fa qala lahu hal ta'rifu rajulan min ahli qar yace ko ka san wani mutum cikin mutanen qar yuqalu lahu wai sunan shi wai min amrihi kaza wa min amrihi kaza yace kaza kaza labarin kaza yana da uwarsa yana mata biyayya ba yana mata cikakkiyar biyayya yana da cuta a jikinsa ya roki Allah Allah ya tafiyar da su fa qala ya amiral mu'minina shi wannan shugaban tawaga sai ya kai amirar mu'minina ma tazkuru min sha'ni zat wa man zaka me da me da wannan mutum wane ne wannan mutum mun ba mu san shi ba mu damu da shi ba ga yan damuka masu kudi masu kamfani wannan ne da muhimmi da da za a yi dan Allah ka tambaye masu abin nan kaje kana tambaye wani abin nan fa qala lahu umar sai sayyidina umar yace da shi sakilatka ummuka adriku marratayn aw thalatha fakilat ka ummuka maza maza ka je ka ce maza maza ka je ka nemi inda ke maza maza ka je ka inda ke nemi inda kuma qala sa'an sai na umar ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lana lalle manzon Allah ya fada mana cewa inna rajulan yuqalu lahu wais min qarna min amrihi kaza wa min amrihi kaza فلما قدم الرجل لم يبدا باحد قبله فدخل عليه فقال ce wannan mutumin manzo Allah ba mu labarin shi kaza kaza kaza kaza yanzu sayyidina Umar ya shigar da darajar Uwaifi kan wannan shugaban tawaga da shugaban tawaga ya gamsu yana dawowa gare su bai nemi kowa ba sai inda uwaisu ya dawo haji ko umra yana zuwa gida yana sauka gare su bai nemi gidansa ko gidan wani yalla ba a'a sai nemi ina wannan mutumin yake da ya je samu uwaisu yana zuwa sai ce istaghfirli ya uwaisu ka neman min gafara fa qala ma badalaka me ya faru ne me ka gani me ka ji haka kawai ka lokacin neman masa gafara ma'ana akwai menene ka ji me ya faru qala sai ce inna umar qala li kaza wa kaza wa kaza yace ai Umar ya tona maka asiri ya bayyana ka ya ce manzon Allah ya ce kaza kaza kaza kai wane ne kuma duk wanda ya ganka ya roke ka ka kan masa Allah gafara shi kenan yau an san tun da ni na san ka sai kowa ya san ka ma'ana za ka sha damuwa ko za ka sha sallama za ka sha neman bukatu za ka sha neman kaza kaza kaza kaza to sai sayyidina Uwaitul Qarni yace ba zan yi maka addu'a ba sai ka ɗau alkawari uku tsakanina da zan roƙa maka Allah tunda ka gane ni ka fahimce ni amma sai ka yi alkawari tsakaninka da Allah abu uku ma ana bi mustaghfirin laka hatta li salasan qala wa ma hunna yace wani abu ne wa'annan abubuwa guda uku ka faɗe su zan yi tunda zaka roƙa min gafara qala sai ce na ɗayan su la tu'zini fi ma baqiya kada ka dame ni in nayi maka wannan kada kuma ka dame ni nan ka kyale na biyu wala tuqdir bima qala laka umar ahadan minan nas abinda umar ya faɗa maka dinnan kada ka faɗa mu kowa ka kyale ni hakan mai riwaya yace sai ya manta na uku yace in na rokan maka Allah gafar ya isa nan kada ka dame ni sa'annan na biyu kada ka faɗa ma kowa ka sannan ni ne wani a wata riwaya yake to ya Allah tun da an san ne an kaza kaza kaza kaza kaza sai yau Allah Allah ya fitar da shi ma'ana ya fita nan ya je inda ba a san shi mun gane ku wai sul karni kenan darajar sa Allah ya ba shi hanyar ina yi matuwar sa biyayya mahaifiyar sa biyayya girman mahaifiyarsa har ya sa manzon Allah ya bada labarin Uwaitu kuma manzan Allah ne ba da labarin shi za ka yi rantsuwa waliyin Allah ne bawan Allah ne menene wallahi baka yi kalliya ba mun gane ko amma uwaisu menene aikinsa a ina ya mutu a cikin kafin yaki cikin da ka rundunan sayyidina aliyu eh, ga gwata sassi kiti ya je yaki aka kashe bai zauna yana ci da bai zauna yana ci da a'a har kyauta ba ka ba zuciya yace ka tilla ka masa zan karba ka za ka ga abin da za ka karba da dai al'amari sai bayyana yake to zan roƙa maka Allah ma da sharadi bayan wannan shi ke na karka dawo kuma ka ce kana son wa kana son kuɗi kana son mulki kana son sarauta kana son sa'annan kuma daga ni sai kai duk garin nan karka ba kowa labari in ka da wannan alƙawari daga ka zai ma addu'a karshe uwar sai da ya wannan ka taɓa ganin wanda yake ba masunan uwai ina kungiyar uwai ba bawan Allah ba ba waliyin Allah bane to amma da yake wannan na gaskiya ne ba za a yi damfara da shi ba za a yi komai da shi ba sai dai ka ji labarin shi haka yau to haka suke bayan Allah na gari na gaskiya ana cewa ku ne suna cewa a'a ba mu bane ana cewa ku ne suna cewa a'a ba mu bane duk bawon Allah na gari in ya san an kai shi fama yake ya bar wajen saboda mai kar al'amari ya zo ya kai mutane su kamba ma har ke yanzu ya zo masa barna ya san kyauta ce Allah ne ya ba shi don sai da aka tambayi wani yaya uwai ke samu na daraja suka ce zalika fadlullahi yuti man yasha باب قوله قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا yace barin fadar Allah madaukin sarki ke ne hal unabbiukum in ba ku labarin bil akhbarin amala waɗanda suka fi kowa kasaran aiki da ayyuka da rai da rayuwa sun kasaran rayuwa su kakab su wane ne قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال sa'altu abi yace mus'ab yace na tambayi mahaifina kul hal ukun bil akhsarina a'mala wannan ayar da wa ake nufi humul haruriya sune al haruriya haraurawa haraurawa wa'ansu mutane ne khawarijawa da suka bayyana kasan Firaura a kasan Iraq su ne ake cewa su Firaurawa masu tsanani ne ɗan tawaye su ne suka yi masa Sayyidina Ali farkon tawayen da suka yi masa don su karya gwiwarsa su hana ruwa gudu su yi barna su ne ake cewa Gawarijawa قال لا هم اليهود والنصارى sai uban mai riwaya yace a'a wa'annan sune yahudu da nasara amma yahudu fakazzabu muhammadan sallallahu alaihi wasallam yace yahudawa sun karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk wanda ya karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fasarar rayuwa ko ba yahude ne ko ba nasare ne ko ba gudu ne ko ne ne wa amma nasara yace kuma nasarawa kafaru bil sun kafirce da aljanna wa qalu la ta'ama fiha wa la sharaba suka ce ba abinci cikin aljanna ba abin sha والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يتي حرور هي حرورية كما سنة وإن سكي ورور الكور الله باي أن كل الكور كيس ورور مي الكور الله أي الكور الله ياكي في مشروع قبل ينسو بيئي أولو الأمر من أولو الأمر منكم زي سيدنا علي سيدي أولو الأمر سيدة تفيا تفيا دائما wannan jini yana cikin mutane fa har annabi manzo Allah ya raba abu ya raba abu sai wani mutum ya tashi me kama kamar ke kan kamar aljanu yace wallahi ba kai adalci ba sai manzo Allah ce waye zai adalci ni bai adalci ba sai dai bada ba sai manzo Allah ce a cikin tsotson wannan mutane za su fito za su ga suna sallah kamar da gaske amma suna fita cikin addini kamar yadda kibiya ke shiga cikin dabba ya fita saboda karfi da ya dauki komai na jini ko tawazu ba haka su ma suke fita a cikin addini amma an ga suna sallah yake taqiruna salatakum min salatihi za ku gan su kamar da gaske amma zukatan su babu alkhairi a da sun ga abu na alkhairi ba ma su yaya za su suruta ya za a sanna sai da tafiya kai tun daga zamanin Abdullahi dan Salama da Ubay ibn Salul ra'isul munafiqin dan sane mutumin kirki da manzo Allah ya fita za a je yaki sai da aka fita aka bar Madina za a je a hadu da kafirai sai karya ya janye sa, wai don a karya gudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau haka su hirawa suka yi ma sayyidina Ali wa kana sa'adu yusammihim al-fasiqina sa'ad yana cewa su kawarija su ne fasikai babu kaulihi ulai na ladina rude aya ayati rabbihim wa liqa'ihi fa hadithat a'maluhu yake wa annas su ne wa annas kafirce da ayoyi ubangijin da haduwa da ubangijin su fa hadithat a'maluhu sai ayyukan duk suka rute ayyukan su duk ya rute su ya قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يشي انه من الله صلى الله عليه وسلم يبدا الامر يشي ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة yace mutum za ka shi zai zo ranar lahira ga shi nan cikakke da kifa ya kai ya kawo ya isa amma ko cikin sauro daraja sa ba kai ba wurin Allah yace wa qala yace ku karanta ma in kun ga dama fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna mun gane ko wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune masallaci a Madina sai wani mutum ya zo ya shige yana takama da cika da batsewa da isa ko ne wane dan wane yalla buka kenan sai manzo Allah ya ce wane ne kuma wannan yake ai wane kenan su wane kenan a duk ƙaryan madinan nan duk inda ya zo ga kofa yake yana neman aure a guje Sai abin da yake so zai samu sun isa sai manzo Allah ya to ana nan zuwa aljima sai ga wani ya zo a can a can yana tafiya kuma shi nan ba ka sai manzo Allah ce kuma wannan fa sai aka ce ai ya ayyuhan nasu kenan wannan ma ya doka gida ne na aurewa ya ba to waye san wannan kaza kaza kaza kaza abin da baya mallan komai sai manzo Allah ya ce la mil'ul ard min zaka hada khairun min yake cikkar cikkon kasa kwatankwacin wancan da kuka gani wannan da kuka rena ya fi shi Allah mun gane ko لأن أكرمكم عند الله أتقاكم وعن يحيى ابن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد مثله بسم الله الرحمن الرحيم سورة كاف هاي عين صاد سورة مريم من قال القرآن في نيتي سورة النساء سورة ماتا سورة مريم أكيم ماتا ما أقوي مريم سورة قال ابن عباس Abdullahi dan Abbas ce, asmi bihim wa absir yace ranar lahira za a ci kafirai ba wanda yake suna ji suna gani amma ba shi da amfani don inda za ka yi aiki shine a duniya Allahu ya kudu wa hum al-yawma la yasma'una Allah yana fada yace yau su ba sa ji ji mai amfani ba sa gani mai amfani amma ranar lahira za a ce suna ji suna gani amma ba su da amfani dan ba su yi aiki ba a duniya ولا يبصرون في ضلال مبين يعني قوله أسمع بهم وأبصر الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره كافري سنة سمتكو سنة جي سنة جني ران الله ترى أما باش لا أمفاني إنا نجي لجني زي ما أمفاني الدنيا in an je lahira kuma an je karbo sakamako ne babu aiki an je sakamako ne wahalar duniya ce la'arjumannaka ai la'ashimannaka zan jefe ka ko urje ka ko in zage ka ko in fallasa ka ko in tona maka asiri wa riyan ai ahsanu asasan wa riyan ai manzara wa qala abu wa'il wa qala abu wa'il alimat maryamu yace nana maryam ta san cewa annat taqiya zu nuhiya mai tsoron Allah duk yana da hankali yasa da ta gani sai inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya in kana tsoron Allah kana da hankali ina neman tsari hatta qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya a yace aina na maryam ta san din mai tsoron Allah su mai hankali wanda ba tsoron Allah kuma ba shi da hankali mun gane ko farin bature ne jan bature ne bakin bature kowa ne ne ba mutum ba shi da tsoron Allah to ba shi da hankali na na maryam haka ta faɗa ko haka ta kaddara ko menene misdaqun wannan magana law kunna nasma'u aw na'qil abu da ya wa qala min uyaynata ta'uzzuhu ألم تر أن أسلم الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى تؤذهم أي كما انجذاب انجذاب أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وقال مجاهد لجا وتنذر به قوما لجا أي كركتة متاني وقال ابن عباس وردا أي إساجا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أو كور كافري مجرمي زوا وتجهنم وردا أي سنة متكن إشن روا زا كورا سأجي أفكار سنة الجنة أي كات أوتا أما مؤمني ومسلمي هي أتفي أتفي أتفي متنتي أجي أتفي الجنة أتفي درجة لو كتار جرمما hum ahsanu asasan wa riqiya yace asasan malan dukiya idda wa wa qalu takhadha rahman walada laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wani abu idda ai qawlan azima kun kawo ta babban magana أو تسمع له لهم رجزا وكم أهل فلان من طريق هل تحس منهم من أحد أو تسمع له أو تسمع لهم رجزا تو ديوا مكا هل كد متعني مو أن تشيري ولا كنا جل بارس كو كنا جل مريض كو كنا جل مريض duk سموت wuce shi كمان أي kamar an yi ruwa an ɗauke shi ke nan ba labarin ba komai saura ne saura واتبعوا فسوف يلقون غيا غيا خسرانا خساره wannan haka Imam Bukhari ya fassara abin da yasa muke tafiya a gurguje kuma wannan tafsirai in kana bukatan tafsir wa'annan kalmomi in ka je Ibn Kathir tafsir Qurtubi Jalalaini sune za ka san su jere Imam Bukhari shi salon da ya kawo bukiya الروس bukiyan jama'a أي بكية su باكي su فائي halin كفن suna kuka masu masu yawa. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها أي سلية أي سلية يصلى وإن استمتجت في الشجاء أو جهنم فيصلى نارا أسميه زوجة ذات الهدي أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا أي نديا والنادي واحد نديا والنادي واحد مجلسا معنى كلوب كده كو مزوني كو إن أكي تاروا babu qawlihi wa anzirhum yawm al-hasra bayan fadar Allah bai yauke sarki ka tsoratar da su ranan bakin ciki da bakin rai قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي بند كو منزل الله با wanda zai baka wannan labari ka tabbatar da haka yake sai manzon Allah ya manzon Allah ce yuqta bil mauti ka hay'ati kamsin amlaha yace ranar lahira bayan an gama hisabi yan aljanna za ku aljanna yan wuta za ku wuta ko an shiga sai a kawo mutuwa a cikin surar rago karon rago a tambayi ya'yan aljanna menene wannan suke mun san shi mutuwa ce ya'yan wuta menene wannan suke mun san shi mutuwa ce ku sai a yanka mutuwa yau babu mutuwa ya ku yan aljanna ku je har abada rayuwa cikin aljanna ku yan wuta ku je cikin wuta har abada babu mutuwa shi yasa in suka ji azaba suka ce wa na ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun in azaba tai azaba sai mutum yanzu yana neman ma ina ma da ya mutu aka tambayi wani cikin miyagun mutane waɗanda suka azzaba bayan Allah a kasan masa su ne masu a fada aka ce ko takardar sigara ya ɗauka ya zana ya ce a baka miliyoyi za a baka a lokacin su ce da matsarci abin rayuwa ta zo ta kai shi ya shiga wani hali na rashin lafiya na takaici aka zo aka tambaye me yake damun ka yau yace da ina tsammanin mutuwa ita ce karshen wahala amma yanzu na gano wani ilimi cewa wahala ta same ka kana fatar mutuwar ta zo mutuwa ta zuwa ya ci komai yace da yana tunanin mutuwa ita ce karshen wahala amma yanzu ya gano cewa wahala ta same ka ka shiga cikin wahala har ka zo kana fifita sama ina ma da ka mutu kuma Allah bai kawo mutuwa yake ya fi komai wa fa yunadi munadi yace manzo Allah ce ranar lahira za a kawo mutuwa da su da sifar rago karo sai mai kira ya kira ya yi kuwa mai shela ya yunadi munadi ya ahlal jannati ya ku mutanen aljanna fa yakra ibuna ikra abba rajulu eh ana cewa ikra abba in kaga mutum ya daga kai lokacin haka yanzu ana zaune da an ji kira nan kowa sai daga kai yana sai ji menene shine ikra abba fa yakra ibuna kowa sai ni kawai ya daga hankali ya daga kansa ya bada hankali yana sai ji menene wa yanzuruna suna kallo fa yaqulu hal ta'rifuna hada sai a tambaye su ko kun san wannan fa yaquluna na'am sai sai mun san shi hadal maut wannan ne mutuwa wa kulluhum qad ra'ahu dukkan sun gani kuma yunadi me ne kuwa ne la ne kira ya kira ya ahlan nar ya kuma zuwa wuta Allah kiyaye mu da wuta da hanyar wuta fa yakra ibuna sai ka kowanne ya mi kauyen ya fito da wuyan ya daga kansa yana Allah Allah ya gani menene ne menene wa yanzuruna suna kallo fayaqulu sai na kiran yace hal ta'rifuna hadha ko kun san wannan menene fa yaquluna na'am sai eh mun san ki wannan mutuwa ne mutuwa ce ko ko mutuwa ne tilas in kana fasara larabci sai ka yi gwaranci wani lokaci kalman a larabci mace ce a hausa namiji ne a hausar namiji a to tilas sai ka tilas sai dai ka ba su kalma daya ko ka tafi kan namiji ko ka tafi kan ta mace duk yadda kai ka baude ka kauce sai ka fada al-mautu cikin larabci namiji a cikin hausa dalili yace na'am hadha al-maut da mace ce yace hadhihi mun gane ko wa kulluhum qad dukkan sun ga mutuwa da sai ce qad ra'a alama ko fa yuzbahu sai a yanka mutuwa an yanka yau mutuwa ita ma ta mutu yau mutuwa ta mutu duk wanda bai mutu ba ran nan da mutuwa kuma faufau thumma sa'an nan ne kira yace ya ahlal jannati ya ku zowa aljanna Allah ta saka mu cikin da dukkan musulmi maza da mata khuludun fala mauta yace ya ku zowa aljanna dawwama har abada yau babu wani abu sunan mutuwa an gama ba dai kun ga mutuwa an yanka ta ita mata mutu ba yau to ku da kuke nan kun saurake Waya alal na ya koma Zawawar ta? Allah ya kiyaye mu da dukkan mu sun yi maza da magana. Kulubin ta mauta, ya fi ne su wuta, babu mutuwa yau. Tun makara, wa an zirhun yauman hasarar jirgin ilmubiyar Amur, wahum shi ka filaɗi, wahum za'a iya shi. Wannan shine bakin ciki da bakin rai da tashin hankali, mutane ɗan wata وهؤلاء في غفلة في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون yace suna duniya sun rafkana duniya ta ɗauke su dukiya da mulki da da shugabanci da sarauta duk ya ɗauke musu hankali an manta ana nan fit fit sai ga wani ya mutu wani ya mutu shi kenan kuma an gama da kai ba za ka taba dawowa ba kuma har abada duk abin kai kuma an gama dukiya ka tara mulki ne ka bar shi kazalika wa awrasnaha qauman akhar duk abin da ka tara ka bar shi me zaka ji da shi hisabi ka bar musu a duniya ana na ana yi amma kai ka za a maka hisabi tun daga kai tun daga sule tun daga kobo har miliyoyi yaya aka yi ka tara sai ai maka hisabi mun gane ko yasa duk inda aka da duniya kada ka bar duniya ta da kada ka bar duniya ta dauke maka hankali mulki ne da kai shugabanci ne da kai na taka aka yi har duk aina kai kai ba musulmi bane abinda ake so ka dauki makamin ka wannan ka taimaka ma addinin Allah za ka ga sakamako kyakkyawar Allah madaukakin amma in ka shiga da kace kai ai ku ba sallah kadai ko ga za ku sallah mulki ba ruwan addini da mulki ma addini ban, mulki da ban, rayuwa ban, a kai kuskure duk wannan abubuwan da kake fada mm, addinin musulunci shari'a tana kallon ka kana faduwa kana mutuwa da ba za ta ce to ai nan ku a sai ce dukkan mutanen kasar nan in suka kyale ka ba su dauke ka fima wanka sun binne ka ba su shiga ne ba addinin shari'a tana da ku duk kakkancin da za ka yi tana kallon ba dai musulmi ba ne kai wannan sunan na tare da kai ba ni ka gama za ka zo ai ina za ka fa aina tazhabuna fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun duk abin da kake sai ta kyale ka rana ɗaya sai a ce ka fadi ka mu to ita ba za ta ce ai kai baka damu da addini sai ta ce a tunda musulmi ne wannan sunan na tare da shi wannan bajo na tare da shi duk mutanen unguwan su ko garin in ba ku je kun dauke shi yi masa wanka kun binne shi ba dukkan ku kun shiga ne in aka samu waɗansu suka je sun yi kenan sun yi daidai ba an je ai masa wanka ai masa sallah an binne shi ba shari'a ta yi aiki kansa ko ba ta yi aiki kansa ba to shi ya ke yin aiki da shari'a amma shari'a tana aiki a kansa har ya shiga cikin sama to sa'an nan a karka da shi kenan za a yi lissafi ka dawo ka zo lafiya ka iso ina mulki ina dukiya ina sarauta ina ofis ina jama'a ina almajirai ina yan business ina abokan kullum duk ƙarya suke maka wallahi ba wanda zai zo ya ce karanna sai aikinsa sallah da karina din nan da azumi da zakka da haji da kiyaye hakkin talakawa da kauce mazalinci da waɗannan duk su ne za su su su ne ɗan biznes su ne abokan biznes tsinka, su ne abokan arziki su ne dan su ne su ne za su su daidai maka cewa waɗannan duk ma yi ta rabu da sun sun rabu da kai kini kana mutuwa ba mu ruwansu da kai ba za su bar ka da yasa duk abin da Allah ya baka shine Allah ya ce wa baka fi ma ataka Allahu daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك بهكا بني babu kauli wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik fadar Allah madaukakin sarki mala'ika jibril ce ai mu ba ma sassaukowa sai da Allah za mu ji kuma wani labari lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa baina zalika ai ke mallakan mu قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله بن عباس yake bada labari yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li jibril manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma malaika jibril ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazurana manzon Allah ya ce malaka jibrilu me ya hada ka rinka ziyarar mu yau yanzu da yawa kamar yadda za ka ke ziyartar mu fa nazalat nan da nan sai aka sauko da ai ai wahayi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana ai mu ba ma sassaukowa sai da umurnin Allah ba za mu taba saukowa ba sai an ce mana ku ba za mu taba yin dama sai an ce mana inda za ku kenan ba za mu taba yin hagu sai an ce inda za ku ce manzo Allah yana tsere cewa da ganin mala'ika Jibril ko shi yasa da aka kwambi bai ganshi ce ne ya hana ka ziyarce mu A ce duk bawan Allah na gari yana son ziyara yana son hulɗa da bawan Allah na gari لأن mun jazabun منجذب إليه شبه mun jazabun إليه haka yake ko ka san ma'ana ce mace mun jaza mun ilaihi duk abin da suka yi kama cikin ko ne, sai ga suna da ɗan karkata zuwa juna haka yanzu da za ka tashi ka je kasashen turawa kowa jajaye zai bai dauke hankali ke ga mutum baki sai shi kadai sai ga hankalinka ya fi wurin sai ka kafi kusanta da shi sai ka je yaya daga ita Najeriya shi kenan ba ruwan ka bayar da ne ya mure ne ba hauke ne a'a Najeriya shi kenan kaulan ya yayi daidai a Najeriya ina arewa shi kenan arewa ina sanu shi kenan ko ko kana shiga cikin taron jama'a ga kowa da sifa irin sifa da kake da ita sai kaga wani canji yana da wannan sifa sai ga duk waɗannan taron hankalin ka ya fi kaiwa can shine mun shay'i munjazabun gidai ko ganin cewa ruwa ya ruwa ko ko da yake ruwan ba a muna ta gode ma Allah madaukin sarki ai mun ga Allah ya ba mu ruwa ba dan halin ba ko to zai mu rokan makotan mu yobe ne ka tuna ka tuna ce eh, jigawa ce ba dukkan jihohin Najeriya Allah ya ba su ruwa ba jihohin Najeriya ba duk makotan Najeriya Allah ya ba su ruwa sai in Allah ya ba mu mana mai albarka aka samu amfanin gona su makotan Najeriya in ba su da shi ƴan kasuwar Najeriya duk ɗebewa za su kai su karbo kuɗi su don kasa da yunwa yasa karkaro kan makanka sai ku muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya bamu ruwa Allah ya sanya mana albarka Allah ya bamu damuna mai albarka da jijiyoyin da ba su samu ba Allah ya basu Allah ya bamu wanda za mu iya kada Allah ya bamu wanda zai rusa mana gidaje Allah ya bamu albarkan da damuna mai albarka Allah ya sauko da farashin eh, eh, eh, abinci kasuwa Allah ma hadina man hadai wa tawallana bi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wa sirif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم da addinin musulunci ya zo sai al'amari ya zamo gari